ina fatar za ta iya domin abinda nake so ka tuna lokacin da muka yi shi wannan council of state inec tana da zaman kanta tana iya aikata abubuwa don constitution ya bata dama ta yi haka to ba daidai bane a ce mu national council of state za mu je mu gaya mata cewa ga abin da za ta yi amma muna iya ba ta shawara ga abin da za ta yi shawarar da za mu bada za mu bada a cikin doka ne mun ce oke gara su je su duba ya gaya mana duka abubuwan da suka yi kuma gaskiya sun yi kokari to amma akwai wasu matsaloli da suka taso muka ce to duk saboda haka ya koma ya yi magana da su in ya so daga baya ya dawo bayan ya gama waɗannan bincike da maganganu da ya da su abinda duk ya zo ya ce mana ba mu da yancin mu ce a'a ba da gaske ke ba akwai damuwa da ake bayyanawa game da yadda zaben nan ya dosa akwai waɗanda suke barazana daga ɓangare guda cewa idan ɗan takararsu bai ci ba za a samu tashin hankali a cikin ƙasa akwai ɗaya ɓangaren ma da suke barazanar cewa lallai ɗan su bai ci ba za a samu tashin hankali wani an san irin haka na faruwa da farko kafin ma a yi nisa ka tuna an haɗa mutane su 'yan takaran guda biyu da shugabannin um, kamar su an yi su kofi ana duk sun zo sannan ga janar buhari ga kuma president goodluck duk an haɗu an yi magana cewa lalle ba za a yi zaɓe cikin tashin hankali ba cewa za su bi wannan dokan wannan kaɗai ya nuna wa jama'a magoya bayan su cewa manyan su ba sa son tashin hankali kuma tun da masu bi ne za su tabbatar cewa tun daga abin da manyan su ke so kar a yi tashin hankali su ma ba za su yi ba a zaman ka na kamar uban ƙasa wani irin kira ne za ka yi ga jama'a game da irin yadda suka ɗauki waɗannan al'amura na siyasa da suke gudana yanzu ai duk ƙasar da ake siyasa akwai irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma ba wanda zai ce yakin tana da amfani so a halin yanzu ina zaton ina kyakkyawan zato cewa mutane sun san amfanin zama lahiya a ƙasa ba za a ci gaba a ƙasar nan ba sai an zauna lahiya abin da kullum nake cewa idan dai ka imani ba mu da wata ƙasa da ta wuce wannan to ashe ko ba za ka so ƙasar ta birgaje ba ashe ko inda duk yake mafaka ne a gare ka to tilas za ka tabbatar mafakan nan tana zaune cikin lahiya in ka taso da gudu kana neman inda za ka fake wannan kasan za ta baka wannan mafaka da ake nema karshe kamar wani irin hasashe ne za ka yi na irin yadda wani al'amarin siyasa da ya ɗaure wa mutane kai a yanzu zai kasance wani irin ɗaurin kai ne ibrahim wato ranka da akwai mutane da dama waɗanda wasu ce babu wani dalili na jinkirta wannan zaɓe kamar wata makarƙashiya ce gwamnati take kullawa akwai waɗanda ke cewa watakila kamar ko wani ana samun su ne daga rundunar sojoji akwai ma wani kakakin shugaba goodluck jonathan da ya fito yake ce akan su miƙa mulki ga 'yan adawa gara ma su ɗauki mulkin nan su mai su ma sojoji to irin waɗannan abubuwa suka ɗaura kawunan mutane game da irin abubuwan da suke gudana ƙarƙashin ƙasa kan wannan batun masu irin wannan magana ina fata gwamnati in an san su na imani gwamnati za ta kira su sai musu faɗa cewa ba a magana irin wannan kuma na tabbata za su ji maganan gwamnati idan an tsawata musu cewa waɗannan irin zance da kalamomi yana harzuka tashin hankali a ƙasa kuma ba haka ake bukata ba so in akwai masu haka zan yi kira ga gwamnati ta sa a kira su a nuna musu illa rashin zaman lahiya a ƙasa wanda in har wani abu ya faru za a taɓa riƙe za a iya riƙe su cewa su suka harzuka wannan ƙasa kuma ba wanda zai so ya ce a ce shine harzuka tashin hankali inda za a samu kashe-kashe da sauransu